Masu sauraron mu barkan ku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Tashar da take wato zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya. Ba na ƙanzan kurege ba, kamar yadda dai muke kawo muku labarai daga sassa daban-daban a faɗin duniya za mu dira wato nahiyar Afirka. A yammacin Afirka inda ake ci gaba da tsakanin ECOWAS da ƙasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Nijar. bayan da suka sanar da ficewarsu daga cikin kungiyar hakan ya janyo cece kuce da maganin an sulhunta tsakanin waɗannan ƙasashe da ƙungiyar ta ecowas a yanzu dai haka mali da burkina faso sun miƙa wato kwafin takardarsu a hukumance na ficewa daga cikin wannan ƙungiyar. da kallon sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wani rahoton da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa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 Ƙungiyar Tarayyar Afirka wato AU ta bayyana matuƙar rashin jin daɗin akan matakin da gwamnatocin sojin Burkina Faso da Mali da kuma Nijar suka ɗauka na ficewa daga cikin ƙungiyar ECOWAS ta yammacin nahiyar Afirka. Cikin sanarwar da ta fitar AU ta ce shugaban hukumar gudanarwa wato Musa Faki Muhammad ya yi kira ga shugabannin ƙasashen ECOWAS da su tashi tsaye wajen tattaunawa da ƙasashen uku da suka shelanta wato ficewa daga cikinsu. A ranar Lahadin da ta gabata Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka sanar da matakinsu na ficewa daga cikin ECOWAS bayan shafe watanni ba tare da kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da ƙungiyar ba saboda juyin mulkin da sojoji suka yi a cikinsu. A watan Yulin bara ne dai sojojin Nijar suka yi juyin mulki na Burkina Faso kuma a shekarar shekarar 2022 yayin da suka kawar da gwamnatin farar hula a shekarar 2020. wannan ce kuma ta sa duk da cewar kasashen uku jigajigai ne wajen kafa ecowas a shekarar 1975 hakan bai hana kungiyar daukar matakin ladabtarwa na kakaba musu takunkumai ba domin tilasta wa sojojin kasashen mayar da mulki ga wato farar hula a wani labarin na daban kuma turai na cikin tsaka mai saboda matakin nijar da mali da burkina faso ƙungiyar tarayyar turai na cikin tsaka mai wuya dangane da ci gaba da zamanta a mali da sauran ƙasashen yankin yammacin afirka wato na sahel bayan ta haɗa kai da rasha wajen faɗaɗa ayyukan sojojinta a yankin babban jami'in diflomasiyar ƙungiyar turai wato joseph borrell ya bayyana haka gabanin taro da ministocin tsaron turai da za su gudanar a birnin brussels inda ya bayyana cewa matakin da gwamnatocin sojin mali da burkina faso da Niger suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ecowas ya ƙara su kurkuta manufar eu ta zama a sahel wato mr Borel ya ƙara da cewa lallai wannan matakin da ƙasashen uku suka ɗauka ya ja hankali wanda ke zuwa a daidai lokacin da rasha ke ci gaba da faɗaɗa ƙarfinta na faɗa a ji a sahel Babban jami'in na diflomasir ya ce tuni Rasha ta yi ƙarfi a Mali kuma nan kusa za ta sake yin ƙarfi a Nijar da Burkina Faso. Yanzu haka ƙungiyar tarayyar Turan ta EU na da wa'adin nan da ranar 24 ga watan Mayu mai zuwa ta yanke shawara kan ko dai ta ci gaba da zama a Mali ko kuma aka san haka kamar yadda Borel ya ce. Ƙungiyar Turai ta jaddada cewa ba ta son haɗa kai da